isar guda hudu na farko isar guda hudu na farko sako zuwa ga gwamnan katsina na biyu sako zuwa ga bello turji na uku sakon wani bahin latani wanda ke tsakanin bodan kamaru da caji ah, da central africa sako na hudu shine sako zuwa ga mutanen najeriya game da halin da muka samu akan abin da ya shafi man fetur amma kamun in fara gabatar da na zuwa ga gwamnan katsina bari in sanya muku wannan bidiyo ku ji daga bakin shi mai girma gwamna. sauran malamai da ke wurin nan akwai haƙƙi wurin ku ku gaya ma mutane abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wanda ya zo zai kwace maka dukiyarka ko zai cutar da kai ko zai cutar da iyalinka mi ubangiji ya faɗa ka yi Ta aka yi karka bashi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an kashe ni fa ya ce ka yi shahada ya ce in na kashe shi wa ya ce ya mutu dan wuta kuma wani irin kaskanci ne yake ba za ka gani ina wani irin kaskanci ya wuce ka tsaya an ɗaure ka kana ji kana gani wani na zina da matarka ko diyarka wani kaskanci za mu yi amfanin rayuwar in ka tsaya mi rayuwar za ta ma akwai cin mutuncin da a yi maka shi ma ƙara ka mutu wannan shine sakon mai girma gwamnan katsina zuwa ga mutanen katsina gami da halin da suka samu kansu na cin mutunci da wulakanci da kuma kisan gilla da ake musu da kama iyalansu da 'ya'yansu a yi da su a gabansu mai girma gwamna Allah ya saka maka da alkhairi wannan kadai ya isa shaida duniya ta gane kai baka da hannu cikin ta'addanci kuma wannan ta'addanci da ake ma al'ummanka abin ya dame ka ba ka da yadda za ka yi ne kawai To amma da farko zan so in yi amfani da wannan damar a matsayina na mai suna mai ɓaro takarduna mai kuma isar da saƙon Allah da saƙon manzon Allah a bisa daidai gwargwaron iko zuwa gare ka. ta hanyar babin faɗakarwa da kuma nasiha Allah yana cewa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ka tunasar domin tunasarwa tana amfanin mu'mini ba wai na ce mai girma gwamna baka sani ba bane amma zan faɗakar da kai kuma in sabbarar da kai kuma in nusashe ga waɗansu abubuwa wanda idan ka bibiye su insha Allah za a samu mafita kuma za a samu maganin wannan musiba da muke ciki babu ku kwanto ya ku yan bindiga abin da kuke yi ba kwa kyautawa rai da ya kwara ɗaya ne kuma duk wanda kuka je kuka kashe ku tana kuma akwai lokaci wallahi za ku mutu lokaci na nan zuwa لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مقلدا يا دنيا ذات ma ga wani duk duniya babu ɗan gata kamar manzon Allah wallahi da ta dawwama ga annabi Muhammadu walakin na hatafna wa yafna na imuha amma duniya za ta kare. ni'imar duniya ma zai kare. kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram duk wanda yake duniya zai kare, Allah kaɗai zai wanzu a duniya an fahimta ko ah, mai girma gwamnar katsina lallai abubuwan da ake baka jin daɗi shi sa ka fusata kuma ka ba al'umman ka shawara akan lallai su neman makansu mafita tunda ah, mafita ta kasa samuwa daga bangaren abin da ya samu shugabanni ah, har mai girma gwamna ya kawo hadisin da imam muslim ya rawaito wani hadisi imam muslim ya rawaito shi wani sahabi ya ce ya rasulullah a ra'aita shin kana gani idan wani ya zo zai kwace dukiyarka ka bashi manzo Allah ce kar ka bashi ya ce ya rasulullah wa in qatalaka idan kuma ya zo ya yaƙe ka fa yana neman kashe ka annabi ya ce faqtulhu kai ka yaƙe shi ka kashe shi sai annabi sallallahu ya ce wa in qatalaka idan ya kashe ka fa anta bil jannati kai kana aljanna wa in qatalta wanka kashe shi fa huwa finnar shi yana cikin wuta lalle babu inda addinin musulunci ya tabbatar da mutum ya zo zai kwace maka dukiya amma fa da sharadi idan ka san mutumin nan za iya taɓaka wani abu a gare shi amma in ka san runduna ce wacce ba za iya taɓaka komai a gare shi ba to ka miƙa ma Allah lamarin ka nemi mafita domin Allah ya ce la tulqu bi aydikum ila tahluka da gangan ka je ka je ka jefa kanka izuwa ga menene ga halaka to mai gimra gwamna lallai abin da muke ji ma tsoro shine target da ake shirya ma arewa musamman Hausawa da Fulani kai ma dinnan ina ganin mun shaji ana cewa kai bahillatani ne domin yawancin arewacin Najeriya duk gidan da ka samu bahaushe sai ka samu bahillatani domin a ganin mu a hangen nesa mu akwai target da ake shirya mu arewa ana so mu yaƙi kanmu da kanmu mu ƙarar da kanmu wannan mataki da ka ɗauka ya yi tsauri cewa idan fulani sun fito hausawa su far musu a nemi makami a kaure da yaƙi to idan har aka yi haka kuma ai natijan yahudawa masu so su ga bala'i ya kunna arewa buƙatar su ta biya mai girma gwamna babban abin da ya kamata ka ba al'umman ka shawara shine a yi haƙuri shi ba kullu lailin ba a da hona haru wallahi dukkan dare dukkan dare bayan shi ne sai ya fito kuma fa kullu usrin bado yusaru dukkan tsanani sauki yana nan zuwa bal kullu usrin bado yusrani ba haka ma ba dukkan tsanani sauki biyu ke zuwa kama ata an ahmad al adnani kamar yadda zo daga wurin manzon Allah inna ma al usri yusra lalle Allah ya ce duk tsananin da kuka samu kanku to sauki yana nan zuwa ba wannan muke tsoro ba ba ragwaye ba ne mu hausawa fulani ba za mu iya tunkaran so ba ragwanci ba ne ba kuma ganin gazawa ba ne a'a kawai muna tuna ayar nan ta alkur'ani da Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba kawai wanda ya jawo fitinar take samu ba har ma da wanda babu ruwan shi yau idan aka fara faɗa a katsina tsakanin hausawa da fulani mai girma gwamna kasancewa zamfara za ta ɗauka yau idan aka zamfara ta ɗauka aka fara faɗa tsakanin hausawa da fulani sakkwata za ta ɗauka yau idan sakkwata ta ɗauka an fara faɗa tsakanin hausawa da fulani ainihin kaduna za ta ɗauka yau idan ana faɗan nan kawai a cikin daji ne ba faɗan zai dawo cikin gari da inda bahaushe ya ga latini ya kashe duk inda latini ya ga bahaushe ya kashe kaga abin da ake shirya mana na ainihin a ga an karar da mu 'yan arewa shikenan sai a koma ana mana dariya lallai mun shaida mai girma gwamnan katsina ba ka da hannu a cikin ta'addanci kuma abin da ake yi a cikin ta'addancin nan ya dame ka kai ma babu inda za ka yi ne saboda mun ji a kilif kilif naka ba ɗaya ba biyu ba daga zaran ka ba sojoji umarni a shiga a yaƙi 'yan ta'adda daga sama sai a ba su umarni su koma to kai ma wannan faɗan ya fi ƙarfinka tunda wannan faɗan ya fi ƙarfinka abin da za a yi shine a nemi hanyar da za a sulhunta tunda musamman jagoran ta'addancin nan fa shine Bello Turji na yi karo da wani clip nashi wanda ya sake shi hudu ga watan uh, Septemba duk da bakin shi yayi kuskure ya ce October uh, September uh, October amma hudu ga watan Septemba ya sake wannan bidiyon a wannan bidiyo shi kanshi abin ya ishe shi yana nema a zauna lafiya a sulhunta tsakanin Hausawa da Fulani shine mafi alkhairi to tun da har a wurin 'yan ta'addan nan da kansu suna neman sulhu da kansu suna fitowa su yi releasin bidiyo abin ya ishe su bella turdi shi ma wannan abin da yake ya ishe shi to tun da yana neman sulhu to a hanyar ta da ta dace da sulhun nan kamar yadda waɗansu daga cikin malamai sun fara shiga yin ƙoƙarin kawo irin wannan sulhun a nemi malamai wanda za su jajirce a tsaya a sulhunta a samu zaman lafiya a arewacin Najeriya muna ganin wannan ita ce mafita mafi kyau. kada Latani ya yaƙi bahaushe kada bahaushe ya yaƙi bahillatani dukkan su wa'annan biyun fa musulmai ne yanzu bello turji zaka je ya daga bindiga amma yana cewa shi musulmi ne yanzu bello turdi in bai ce kashe mutum halak bane ba kafiri bane domin ka'ida ta musulunci shine la nukaffiru la nukaffir ahadan bi zambin ma yastahilla duk zunubin da mutum yake ba cewa kafiri ne sai dai in ya halatta wannan zunubi yanzu bello turdi in dai ba ya ce kashe mutum musulmi halak ba ne to bello turdi fa hango bi hajji ba duk irin mutanen da ya kashe ba kafiri ba ne shi musulmi ne to zaka je yana cewa mu musulmai ne mu musulmai ne mu musulmai ne haka zaka je yana faɗa a matsayin na musulmai to tunda matsayin su na musulmai su musulmai ne me amfanin kuma sauran al'umma na cikin gari musulmi a ce mai su ɗauko makami kuma su su yi faɗa tsakanin musulmi da musulmi shikenan amerika za ta ji daɗi shikenan faransa za ta ji daɗi shikenan ingila za ƙasan da ba sa son musulunci shikenan ga musulmai na kashe kansu sannan sauran kabilu na najeriya wanda ba sa son zaman lafiyan arewa su ma za su ji daɗi kenan za su yi farin ciki da abin da ke faruwa to abin da muke ji mai girma gwamnan katsina shine manzala sallallahu ya gaya mana izal taqal muslimani bi sayfayhima sai sai fal qatilu wal maqtul fi nar idan musulmi biyu suka haɗu da takobi suna faɗa da makami to da wanda aka kashe da wanda ya kisan duka yan wuta ne sai sabai suka ce ya rasulullah haza huwal qatil wannan shine ya kisan fa ma balul maqtul me laifin wanda aka kashe sai ce innahu kana harisan ala qatl sahibi don wanda aka kashe shi ma yana kwaɗayin kashe ɗan uwansa da zai samu dama da ya kashe ɗan uwansa wannan sako ne yan uwa a taimaka a yi wannan sako ya isa zuwa ga gwamnan katsina a shi taimaka a sharin wannan sako yan uwa ina bukata don soyayya da kuke wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda saƙon gwamnan Katsina ya shigo gare mu to don girma Allah a yi kokari a isar da sakon nan ya isa zuwa gare shi ya isa zuwa gare shi domin jin saƙon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi to saboda haka ‘yan uwa zan sanya bidiyo na gaba mu ji abin da Bello Turji yake faɗa shi ma sai mu isa mai da saƙo kamar yadda addinin musulunci ya tsara kamar yadda addinin musulunci ya ainihin shirya kuma ya tsara yawwa alhamdulillahi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ga shekara ta 2024 a cikin watan Oktoba yana da kwana hudu insha Allahu al'ummar duniya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan lokaci sunana Muhammadu Bello Turiji da da kore ban faɗa ba duk duniya ta san kowa ne ne Muhammadu Bello Turiji da an ga postin da za a ce ga dan ta'adda nan to amma alhamdulillah muna gode ma Allah mun fitar da wannan bidiyo ne domin mu sanar da al'ummar duniya cewa insha Allahu muna cikin koshin lafiya kuma muna gode ma Allah a hali yanzu dai da muke ciki insha Allahu 'yan uwana na duniya musulmi baki ɗaya fulani da manoma ina jin kuna tacce tacce ana mi ana mi ku hausawa ku fito ku ce ku yaƙi fulani ku fulani ku fito ku ce ku yaƙi hausawa to sha ma Allahu ina mai tabbatar muku wannan abun ba zai kai mu ko ina ba babu wani mai iya kawar da wani bisa wannan ƙasar sai dai kowa ya kashe wani dan uwa a saboda haka nake kiran ku ku yan uwa na Hausawa duk kiran da za ni maku yanzu ba ku taɓa yarda ba ba ku taɓa fahimta ba ba ku taɓa yarda ba ba ku taɓa fahimta ba amma za ku san gaskiya ne abin da Recep Turji ya faɗa muku yanzu nan kun yi noma kun yi komi insha ma Allahu abin da kowa ke son ya iba ya kai gidan shi aji a wasu yankuna muna zaune lafiya to ta ya za ku yi ku je ku kashe mahudan nan makiyaya ga su hausawa ne da fulani kowa da shanun shi ya za ku yi ku zo duk ku kashe su sannan ku ce kuma ku ku adana taku dukiya ku zauna lafiya kaga a saboda haka nake kiran ku da fulani da hausawa duk wani rikici bai kai karshen wannan matsalar saboda da yana kaiwa da yanzu ai ba kai haka ba shi yasa nake kira gare ku dukkan ku kuje ku aje kayan ku kuje ku haɗa kai mu zo mu zauna lafiya tsakanin mu da kowa amma wai da ai muna barazana da bindiga ko a je a kashe mu to ai ba mu tsoro a kashe mu da muna tsoro a kashe mu da ba mu dokar bindiga tun farko kashe mu da ake yi kuma shi yasa Uh, to alhamdulillah yan uwa kun ji wannan shine sakon ah, Bello Turji. Yan uwa ina fata kowa ya ji wannan bidiyon. Abin da ya fara da shi farko ya sallama. Yace yan na musulmai na duniya ga baki daya. Yace kuma yan na Hausawa. Yan na Hausawa kaga ya kira Hausawa da yan uwan shi. sannan a cikin wannan bidiyo za mu ji inda bello turji ya ce ku hausawa ku hausawa bai kamata ku ce za ku rinƙa rigima da fulani ba domin fulani yan uwanku ne kuma fulani bai kamata ku rinƙa rigima da hausawa ba domin hausawa mai yan uwanku yan uwanku ne yace ku zo ku aje makami ku zo ku aje wannan ƙabilancin mu zo mu zauna lafiya abin da ya faɗa ba kenan mu zo mu zauna lafiya ya ƙara da cewa ina kira ga 'yan uwana hausawa a daina ganin bahin ne a kashe su ma fulani su daina ganin ɗan bahaushe a kashe duk a aje wannan wannan abin da ake ba shi ne zai kawo ƙarshen abin da ake a a zo a sulhunta juna a zo a zauna lafiya eh to kaga wannan tunda har zai iya fitowa ya kira ga 'yan uwanshi hausawa da fulani to me ya kamata a yi kenan aikin da ya fi dacewa a nan shine isar da sako daga malamai tunda wa'annan mutanen har yanzu suna ganin kima da darajar malamai a zo a mai da hankali yaya za a samar da zaman lafiya a tsakanin wa'annan kabilun guda biyu tun daga shi yanzu da kanshi bello turji yana neman a zo a yi sulhunta yana neman a menene a zo a zauna a sulhunta to tun da har wannan bawan Allah ya nemi a zo a zauna a sulhunta to yana da kyau a zo a zauna a sulhunta menene zai kawo zaman lafiyan a zo a wuce wannan matsalar da ake ciki abin da yake abin da yake faruwa abin da yake faruwa abin da kuma nake lura shine kamar su kansu wannan abin da ke faruwa ya dame su kuma ya ishe su kuma wani abu ne wanda ake sa su dole ba don suna so ba to wace hanya za a bi a samu mafita shine wannan sulhun tunda gashi yayi kira ya ce shi musulmi ne yana kira ga yan uwan shi Hausa ba mafita bane Fulani ya kashe Bahaushe Bahaushe ya kashe ya kashe Fulani ba mafita bane wannan ya dauki makami ya yake wannan wannan ya dauki makami ya yake wannan me mafitan a zo a haɗa kai kowa ya aje makami kowa ya aje kari kowa a gane cewa muka yan mu dukan mu yan arewa ne har ma yace Fulani ba zai iya hana ba zai iya koran Bahaushe ba Bahaushe ba zai iya koran Bahillata a arewa ba to me ya kamata a yi a zo a haɗa kai a zauna lafiya to yanzu tun da har su 'yan ta'adda suna fitowa su ce a zo a haɗa kai a zauna lafiya me zai hana bara a samar da wata kwamiti ta haɗin kan a Najeriya ba wannan shine hanya mafi dacewa wannan shine hanya mafi mu abin da yasa ba ma son yakin nan yaki ba alkhairi bane arewa ta tamu ake so a rusa mu ko ba za mu gushe ba muna gaya ma al'umma ba za mu yadda ba saboda duk wanda yake garin Kaduna ya san illan yaƙi ba yaƙi ba wallahi zanga zanga nan da aka hana aka zo aka yi zanga zanga nan mu 'yan kaduna mun wahala mun wahala kwata-kwata an sa doka bai wuce na kwana uku ba ko hudu maimakon abubuwan da ake ganin sun yi tsada su yi sauki tashi suka yi hayyo hayyo ba sako ba to kaga zanga-zanga ma kenan ina kuma ga yaƙi yaƙi baya kawo ci gaba a ƙasa ruguza ƙasa da tattalin arzikin ƙasa yake mu kuma 'yan ƙasa ne ba ma buƙatan ƙasan mu ta lalace kishin ƙasa yana daga cikin imani domin in baka wannan ƙasar ba za ka rayu ba ba za ka yi addinin ka ba yanzu a wata ƙasa ce can akwai wannan abin da muke na wa'azi ba fito mu shi ba mu san mu fito mu yi shi ba akwai ƙasar da ba za a kyale ba mu yi ba addinin ka sai addinin da ake so yanzu a China ne baka isa ka fito kai ta addinin musulunci haka social media ba ba za a barka ba addinin su dai shi za ta kura maka shi za ka yi ibada sai dai ka yi shi a ɓoye to saboda haka wannan sako ne zuwa ga al'umma daga shi Bello Turji yana neman haɗin kai kai ma Bello Turji ka ji tsoron Allah wannan haɗin kai da kake nema ya zama har cikin zuciyarka ku daina kama al'umma kuna kashewa ku daina kama al'umma kuna kashewa ku daina kama al'umma kuna kashewa in ya zama sai kun kama to wanda kuka samu kuɗin fansa ku saki wanda baku ku samu ba ku yi haƙuri ku sako shi ya dawo wurin iyalansa babu ne amma ku samu hausawa kuna kashewa abin yana ma hausawa ɗaci kuma hausa wannan wallahi azim su ma ana dannan su ne ana ba su hakuri ana lallashin su kuma suna jin maganganun malaman su in bacin haka da za a biya ta wanda suke so a haddasa wannan hubutan fitinan minti nawa za a shiga cikin dajin minti nawa za a dauki makamin amma kuna kallon idan matasan mu sun suna za su ɗauki makami mu muke kokarin mu yi wa'azi a danna wannan magana saboda ba alkhairi ba ce saƙo na gaba shine saƙon da zan isar zuwa ga wani bahin latani wanda shi ma na tsince bidiyon shi a social media wanda ya ce yana tsakanin boda iyakan chadi da central, da, da central africa da ainihin uh, ina ganin ko uh, libya ne ko menene ya faɗa to shi ma za mu shiga uh, insha Allahu cikin bayani a kansa insha Allahu rabbi bari mu ɗauko bidiyon shi mu bi Assalamu <clears throat> Assalamu alaikum al'umma jihar Najeriya da fata dai yana muku sallama irin ta addinin musulunci. Ni kan wai ku mutanen Najeriya mun same ku. Mu da kuka gani mu ne asilallin Fulanin, kai ma daga gani ka san ba tambaya. Wani zai ji kuna tsine mu Fulani, lahin me Fulani suka yi muku. Mu muka yawon duniya mu muka shiga wurare da dama wurare daban-daban mu da muke wurare daban-daban da kuka ganin mu nan mun shiga santara afirka a santara afirka yankin bangi da kuka gani cikin ƙasar kusan talibasanguwa ya kama birbireti fawa ya koma wajen buwar cikin santar afirka irsiya kenan in mun ka ga bahaushe dankan mun ga wani muke uwa ɗaya uba ɗaya. Hmm. lokacin da mu da Najeriya ba manta lokacin da mu da Najeriya asalin mu mu aifaffin yan taraba ne lokacin da muke Najeriya kuma in mun ka samu ba haushe yankin kasashen lokacin bara manta ba lokacin da ana rikicin tibabe da jukunawa in muka samu tibabe cikin jeji muka samu hausa masu yankan itace duk inda muka zai ba mu sirrin wuri a a wuri yake wani lafiyan wuri a san tara afirka in muka ga bahaushe kayan mu mu fulani in muka hada haje muka sassaya gishiri maganin canu? duka mu da kai wa ga bahaushe mu aje dan uwan mu kudin mu inda mu shiga jeji amma ku Najeriya sai mu ji duk kun yi jam'i kuna ji ne ma fulani ba haka nan bane mu kan ba ba bayan ta'adda bane ba ma ta'addanci shi yasa kuka garman mun bar Najeriya domin me mu ba ta'addanci muke ba mu ma muna jin mun san abin da ke mun san duniyar nan ba wurin zama ba ce mun san damu mutu mu koma da Allah wai ni kan da kuke cewa Bello Turji ba fulatani ne ma kun yarda ba fulatani ne kun taba ganin Bello Turji ya yi hoto da shanu kun taba ganin Bello Turji radda baya doke da bindiga ya je wai ga shanunsu ko shanun da ya sata yake kiyo wani gaskiya ni nan bello muhammad ina nan bakin santar afirka ina kan boda uku kamaru da chadi ni ban yarda bello turji ma ba kula da ni bane gaskiya mutanen hausawan mu na najeriya dai ku gyara yanzu duk duniyan da muka je mu da ku ɗaya ne sannan wasu da suke cewa da Allah akbar kun ji dai abin da wannan bahillatanin nan ya faɗa ya ce hausawan najeriya ku gyara da Fulani domin duk inda muka je mu da ku ɗaya ne. To kaga ashe harkan ta'addancin nan wani abu ne wanda yake ba dukkanin Fulani bane suke bukata gashi wannan bahillatani ne duk da ni da kai mai kallo ba ma kokwanton cewa Bello Bello Turdi ba ne. bane to amma gashi shi kokari yake ma ya cire Bello Turdi daga cikin tsatsan Fulani saboda ya san abin da Bello Turdi yake ba abu ne mai kyau ba Ka kaga yadda yazo ya barantar da kansu ya kuma tabbatar da cewa a cikin su fa akwai mutanen kirki to matsalan da ake samu musamman wanda ake ce mai 'yan sa kai su in sun tashi sun kama latani ya da irin wa'ina yanzu da irin da wannan bahin latanin zai yiwu cikin gari yiwu bangaren da 'yan sa kai suke aiki za su iya kama shi su kashe shi za su iya kama shi kawai su kashe shi to wannan kisan da 'yan sa kai suke wa fulani shi ke kawo matsalan da fulani su kuma suke ci gaba da ta'addanci to shawarar da muke bayarwa ɗan sanda ma ba a bashi dama ya kawo mai laifi ya kashe ba soja ne kawai sojan ma kuma sai an je filin yaƙi kawai an ce yaƙin za a yi amma ɗan sanda in ka ga ɗan ta'adda kama in ka kama ka miƙa shi zuwa ga kotu kotu ta yanke mai hukunci to a ina su yan sa kai suka samo daman da in sun gaba hillaci ne kawai su kashe shi to wannan kisan da yan sa kai kuke yi wa fulani shi yake jawo su kuma fulani suke bin hausawa gida su kama su kashe na kashewa su tafi da na tafiya in sun tafi da wasu can su harbe su a can to shi sa muke cewa ku daina kashe fulani kuma fulani ku daina kashe hausawa in ba haka ba yaƙi ake so wutar yaƙi ake so a hura mana a Najeriya wutar yaƙi ake so a hura mana a arewa shin ba ku lura ba ne wannan abin baya yiwuwa a kudu ba ku da hankalin da za ku gane setup ake mana mu 'yan arewa me yasa a kudu ba a yi su suna can suna zaune lafiya mu an hana mu makaranta makarantunmu na firamare ba sa aiki ko suna aiki ba duka ba makarantunmu na sakandare ba sa aiki ko suna aiki ba duka ba makarantunmu na jami'a ba sa aiki ko suna aiki ba duka ba yadda waɗansu gwamnoni suna iyakan ƙoƙarin su ga lallai sai sun gyara makarantu kuma sai an ci gaba da karatu a makarantu tunda sun gano akwai bita da kwalle da ake ma arewa ya zama karatu da ilimi babu shi a arewa to yanzu ku dan Allah ba ku da tunanin da za ku gane wannan abin da ake so ya faru set up ne kai da ke da ni da muke son a zo a yi yaƙi tsakanin hausawa da fulani in an fara yaƙin nan kun san yaushe yaƙin zai ƙare ne a ce mutanen gari sun ɗauki makami sun shiga cikin daji idan aka shiga cikin daji ana yaƙi ku faɗa mana lokacin da za a yi noma a samu abincin da za a ci ku faɗa mana lokacin da za a yi harkan kasuwanci a samu abincin da za a ci ku faɗa mana lokacin da za a yi harkan harkan harkan harkan kiwo a samu abin da za a ci a samu naman da za a ci to ana nema ne a lalata mana arewa mun ko ba za mu gushe ba abin da Allah ya idrake mu ya ittila'i mu muka gano na ainihin setup da ake ma Najeriya wallahi sai mun zo mun tona mun faɗa mun isan ma da al'umma sako domin duk wayan da ake so a yi mana mu zama masu tayar da fitina wallahi al'azim wallahi al'azim wallahi al'azim mu kiyaye shi sannan a ƙarshe kamin in shiga bayani na na ƙarshe ina kira ga gwamnan Katsina cewa irin wa'innan kalamai gwamnan katsina ka yi ƙoƙari ka kiyaye su saboda kai ɗan uwanmu ne musulmi za mu gaya maka najeriya abu kaɗan za ka furta yanzu kana kan gwamnati ba za a samu daman a ci maka mutunci ba amma daga zaran ka sauka irin wa'innan maganin su za a ɗauka a yi amfani da su a wulaƙanta ka a ci mutuncinka a ce kai ɗan ta'addani yanzu wannan bidiyo da gwamnan jihar katsina ka faɗa ka ce mutane su ɗauki makami su rama ko su shiga su faɗa da fulani wannan maganan muna baka shawara ka janye wannan maganan da wuri-wuri shawara muke baka a matsayinka na ɗan uwan musulmi wanda yanzu kana kan mulki ne matsayinka na gwamna babu abin da za a yi makana da fawa amma daga zaran ka sauka a mulki za a iya amfani da irin waɗannan maganganun naka har ma a ce kai kake tunzura al'umma har ma a ɗauki kalmar ta'addanci a jefi ka da ita saboda haka muna baka shawara irin waɗannan maganganu abin ba daɗi wallahi mu mun shaida al'umma ta shaida duniya ta shaida ba ka da hannu a cikin harkar ta'addanci gwamnan Katsina eh al'umma ta shaida to saboda hakan nan magana ta ta ƙarshe shine maganan ƙarin man fetur da aka yi a Najeriya al'umma kun gani irin abubuwan da muke gaya muku kuma malamai suke gaya muku a kwanakin baya lokacin da aka zo aka yi protest lokacin da aka zo aka yi protest uh, kwanakin baya uh, kwanakin baya lokacin da aka yi protest din nan ko kuma za a yi protest malamai sun yi kira daga ko'ina daga sansanin najeriya cewa kar a fito a yi protest din nan ba zai haifar da ɗa mai ido ba babban abin da ku ba ku sani ba al'umma shine kamun a yi protest din nan fa an zauna da malamai ne malamai ba su ba da goyon baya a fito a yi malamai kama a zauna kama a yi protest din nan fa an zauna da malamai malamai sun iyakan ƙoƙarinsu akan cewa lallai a cire wannan abin da ya shafi a dawo da subsidy domin al'umma na cikin damuwa kuma suka ga gwamnati ta riga ta sa wannan tsarin a cikin tsarinta babu dalilin da zai sa a dawo da wannan subsidy din dalili ke da ya sa malamai suka dawo kan mimbari suka yi ta baku hakuri? saboda su ma abin ya fi ƙarfinsu su dalili ke kenan da yasa malamai suka dawo kuka ga su ba su ba ku umarni ku fito zanga-zanga ba hana kuma suke yi saboda sun riga sun san ko an yi zanga-zangan ko ba a yi zanga-zangan ba ba za a dawo da wannan subsidy ba to tunda har an zauna da malamai sun iyakan kokarin su a dawo da shi gwamnati kuma ta faɗa dalilinta na ainihin cire sufsidin na saboda wani abu ne wanda yake faruwa na handama da babakeran waɗansu shi yasa aka cire sufsidin. kuma ba ta da niyyar dawo da shi to ku gaya min al'umma ta yaya malami zai zo ya ba ku dama ya ziga ku ya karfafa muku cewa ku fita ku yi zanga-zanga bacin shi ya san ko an yi zanga-zangan ba za a dawo da subsidin ba to daga nan ne aka samu waɗansu suke cewa ba malami ya zo ce kar a yi zanga-zanga a jawo shi duk shi ma mai wannan magana daga baya ya zo ya janye kalamansa daga nan ne aka samu waɗansu suke cewa duk malamin da ya ce kar a yi zanga-zanga kuɗi aka ɗauka aka ba shi miliyan sha shida alhali babu wanda aka ɗauki kuɗi aka ba shi domin malamai su amana ne na al'umma malamai magada ne na annabawa to alhamdulillah yan uwa ana nan waɗansu malamai sun fito sun ce kar a yi zanga-zanga kar a yi protest ba zai haifar da ɗa idanu ba aka samu waɗansu suka ci mutuncin malamai aka samu waɗansu suka zazzage malamai a ƙarshe aka zo aka yi protest sai gashi an yi protest ɗin tsadar rayuwar ma karuwa ta yi ba raguwa ta yi ba abin da ake sai da shi ɗari tara ya koma dubu ɗaya ɗari biyu har yanzu abin bai sauko ba to kuma ana nan kwatsam sai ga yanzu kuma abin da protest ta haifar maimakon a rage man maimakon a ce a dawo da subsidy din sai ga shi yanzu an ƙara ma kuɗin mai to gwamnati fa gwamnati ce ba ko mai iya ma gwamnati sai Allah kuma mu ba za mu gushe ba amana a gare mu muna gaya muku gwamnatin nan gwamnati ce ba mai iya ma gwamnati sai Allah kiran da muke yi a gare ku ya ku al'umma kun gani irin wahalan da malamai suka yi a baya kun ga irin faɗakarwar da malamai suka yi a baya amma ko wata guda ba a yi ba gashi yanzu an zo an ƙara kuɗin man fetur ɗin nan to da malaman da ku mutanen gari da talakawa ba abin da za mu illa mu koma ga Allah mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada mu yadda wani ya amfani da damarsa ko ya amfani da mu kamar yadda waɗansu garuruwa a kudu sun ruruta a yi zanga-zanga amma lokacin zanga-zanga ba su yi ba suka zauna suna kallon mu muna kashe junanmu muna lalata ainihin dukiyar da ta dukiyar mu ta arewa kamar NCC ta Kano muka je abin da aka gina shi shida a ciki da hannun muka rusa wannan ci gaba da aka kawo mana to yadda kada mu aminta kada mu ainihin kada mu yadda kada mu aminta mu ainihin yi amfani da irin wannan damar mu zo mu ƙara fita zanga-zanga mu zo mu ƙara kashe arewa mu zo mu ƙara cutar da kanmu da kanmu saboda haka muna kira da ainihin murya mai girma mai ƙarfi akan cewa mu miƙa lamarinmu ga Allah iza asabatukum musibatun idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi idan musiba ta afka maka abinda zaka faɗa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan muna kira da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu kai ma ka yi wa Allah ka duba kai musulmi ne yawancin mutanen arewa abin da yasa suka yi ka saboda an zo musu da muslim muslim ticket kuma an yi amfani da wannan siyasar da abin da shafi musulunci mutane suka shiga da yawa dan kaunar ka dan kaunar manzon Allah dan kaunar musulunci kuma suka zabe ka ga duba halin da mutanen arewa suke ciki akwai wani titi da aka ce an cire kusan biliyan ko tiriliyan uku ne za a gina shi maimakon ai wannan to a zo a bunƙasa ainihin noma a arewa a zo a bunƙasa abinci a arewa babban abin da mutane suka fi bukata shine abinci abinci ya yi tsada kuma gwamnati in kun yi niyya za ku iya ku ku rinka saro abincin na gwamnati kuna wa 'yan kasuwa shago shago shago shago mu shawaran mu da a ce ma wai an ba waɗansu manoma su su noma noman ba ma ganin inda ake yin ta ba ta isowa ga talakawa da a ce za a sai abinci a rarraba ma al'umma abincin bai isowa ga wasu daga cikin talakawa me zai hana manya-manyan 'yan kasuwa na kowane gari idan bola ahmad tinubu ana sai da shinkafa dubu ɗari ne sai a nemi farashin gwamnati sai ya bayar a sai ta dubu sittin sittin kaga an samu sauki gwamnati ta siyo sai ta ba 'yan kasuwa akan naira dubu hamsin da biyar biyar su kuma 'yan kasuwa su rinka sayarwa naira dubu sittin sittin kaga an samu menene an samu rangwame babu wanda zai ce wannan gwamnatin bata kawo ci gaba bata kawo sassauci cikin abin da ya faru na yunwa ba. yanzu shinkafa ta tunkari naira dubu uku loka kuma da yawa daga cikin mutane akwai wanda za su fita neman ba za su iya samun dubu uku a rana ba wani yana da 'ya'ya biyu wani uku wani hudu wani biyar ka fita ka samo dubu uku wanda dubu ukun nan ita ce kuɗin da za a siya abincin da za a ci da rana kawai kuma abin da ka samu bai wuce dubu uku ba lallai muna kira ga shugaban ƙasa a duba a tausaya wannan hanya ce da in an bi insha Allah za a samu sauki boda kuma da aka kulle a sake su a shigo da abinci kamar yadda ya dace sannan akwai matakan tsaron mu tun daga kan 'yan sanda a ƙara albashin 'yan sanda yanzu duk 'yan sanda a najeriya ya kamata a ce wallahi albashin shi ya kai naira dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar idan ka je saudiya mai wanke-wanke a gida masu wanke gida masu sharan gida abinda ake basu albashi in ka kuɗin najeriya ya kai naira dubu ɗari biyar dubu ɗari shida to amma a ce ɗan sandan mu har yanzu akwai wanda bai kai dubu saba'in ba kaga dole corruption ba zai gushe ba a najeriya dole cin hanci ba zai gushe ba a najeriya 'yan sandanmu na Najeriya ya kamata a ƙara musu albashi albashin nan ya kai kamar dubu ɗari biyar biyar yadda za su iya riƙe kansu mutumin da yake da 'ya'ya guda biyu wallahi naira dubu ɗari ba za ta riƙe shi a wata ɗaya ba dubu ɗari dubu ɗari ba za ta riƙe shi a wata ɗaya ba idan ka lissafa a kaddara da safe zai ce dubu ɗaya da rana zai ce dubu ɗaya da daddare zai ce dubu ɗaya banda kuɗin mota fa dubu casa'in kenan a wata kullum dubu uku to ina kuɗin mota ina kuɗin rashin lafiya ina kuɗin sa kati a waya kaga duk waɗannan babu su to amma har yanzu akwai waɗanda ba su wuce naira dubu talatin arba'in ba albashi to kaga wanda yake da 'ya'ya da yawa kuma ka ce albashin shi bai wuce dubu arba'in ba kaga dole abu wata hanya mara kyau biyan da za a samu a ciyar da gida da yawa masu cin haram a Najeriya wallahi laifin gwamnatin Najeriya ne da yawa in ka ga mutum ya ci haram a Najeriya ba komai bane wallahi laifin gwamnatin Najeriya ne inda albashin 'yan sanda ya ishe su ba za su ansu rashuwa ba ba za su ansu cin hanci ba sannan akwai sojojin na Najeriya wanda su ma an raba su da iyalansu sojoji an raba su da yan uwansu an je an turke su a daji su ma a duba ƙara musu albashi in san samu ne albashin soja ya zama naira miliyan ɗaya duk sojan Najeriya a ce duk wata a bashi albashi naira miliyan ɗaya ko hakan aka yi ma wallahi ba a biyan sa ba ba a biya sa ba akwai irin su civil defense wanda su ma ba sa gushewa ko da yaushe suna irin nasu kokarin su kansu civil defense ya kamata a ce suna da gwaggwaban albashi kamar dubu ɗari biyar irin na 'yan sanda an fahimta ko akwai irin su dss wanda suna nan a ɓoye suke wa najeriya aiki duk inda ake neman wani bayanin sirri dss kan bullo da shi su kawo shi su kuma bayyanar da shi tun mai laifin mai laifi za su iya bullo da shi su ma ya kamata a ƙara musu albashi albashin su ya kai kamar naira dubu ɗari biyar biyar an fahimta ko akwai matakan tsaro akwai kuma wanda suke kula irin su rossafti wanda za ka samu da rossafti ba sa a cin hanci amma yanzu rossafti da 'yan sanda duk sun zama ɗaya sai ka taurin sabti ka yi laifi amma ɗari biyar dubu ɗaya ta raba ku saboda bai babu abin da zai je bayar a gida su ma a ƙara musu albashi ga irin su custom custom su ma suna buƙatan a ƙara musu albashi ga irin su immigration su ma suna buƙatan a ƙara musu albashi corruption ɗin Najeriya ga baki ɗaya a ɗari casa'in da tara cikin ɗari in ana son ya gyaru to sai an gyara matakan tsaron Najeriya. Da saboda haka 'yan uwa wannan kirara kenan a takaice ga 'yan Najeriya mu zauna lafiya mai tama ƙasar mu addu'a wannan hali da muke ciki Allah zai fitar da mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin